فما يكذبك بعد بالدين to ya kai mutum menene yasa kake karya ta ranar sakamako bayan ka ga dalilai masu yawa akan ikon Allah